Kalangu, Haka take muje zuwa sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mama Ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Jabin shugaban ƙasa a ranar jiya Isufu Muhammadu ya sanar da ɗaukar wasu matakan rigakafi domin yaƙi da cutar coronavirus COVID-19 da duniya take fama za ku ji ƙarin bayani. kwamitin kare hakkin ɗan adam na ƙasa cndh ya ci karo da kura daga ginin feci a yamai a ranar litinin a yan wata ziyara domin sanin halin da mutanen da aka kama suke ciki bayan zanga-zangar 15 ga watan maris hukuma ta yi allah wadda da wannan hani da ke sabawa ayyukanta. sai kuma za mu je gundumar birnin mai a yankin maradi gundumar da ta zama ta farko bisa 47 da yanke yake kunshe da su ta fuskar sanya ɗaya mata makaranta a shekara ta 2019 shine rahoton mu amma na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki shugaban Nijar Isufu Muhammadu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa a ranar jiya kan coronavirus covid-19 da ke bazuwa a duniya. A cikin jawabinsa shugaba ya sanar da ɗaukar wasu muhimman matakan rigakafi domin yaƙi da cutar. Mu saurari jawabin shugaban ƙasa Isufu Muhammadu a cikin rahoton Michel Deji. Rufewar hilayen jirgi na ƙasa da ƙasa na Yamai da Zandayar tsawon mako biyu da za a iya sakewa daga ranar 19 ga watan Mars 2020 a karfe 12 na dare. Banda jiragen daukar abinci, jiragen daukar kayayyakin kiwon lafiya da na sojoji, rufewar dukkan iyakokin ƙasa tsawon mako biyu da za a iya sake daga ranar 19 ga watan Mars 2020 a karfe 12 na dare. Banda sufurin kayayyaki, shawara tsakanin gwamnati da malumai da shugabannin coci domin su tsayar da matakan da suka danganta da zuwa wurin ibada. Rufewar dukkan makarantun ba da ilimi na tushe, na firamare, na sakandare da na ilimi ilimi mai zirhi tsawon mako biyu da za a iya sake mai somawa ranar 20 ga watan mars 2020 a karfe 12 na dare rufewar gidajen shan kayayyakin maye wuraren rawa na dare gidajen silma da wuraren wasanni daga ranar 18 ga watan mars 2020 a karfe 12 na dare hani na gamuwar fiye da mutum hamsin a mutunta sanya tazara ta mata daya akalla tsakanin mutane wuraren cin abinci kamfuna hilin jiragen sama da inda jama'a ke gamuwa Fasarar gungun Muhammad Dantani a cikin jawabinsa ga 'yan ƙasa a ranar ta jiya 17 ga watan Maris, shugaban Nijar ya sanar da wasu gwamman matakan rigakafi domin yaƙi da cutar COVID-19 da ke cike da duniya take fama da ita. Akwai wato rufe iyakoki da makarantu, hana taron jama'a na fiye da mutum hamsin a wajen haɗuwa aiki ko kuma bukukuwa a yamai mutane sun ba da mabambantan ra'ayi a cikin rahoton Musa Hassan. Matakai ne waɗanda ni na amince da su domin manufarsu shine kare al'umma ƙasa da wannan annoba. Ya dace ga dukkan shugaba mai son alheri ga talakawansa ya ɗauki irin waɗannan matakai. Duk abin da Allah ya karanta ga mutum haka za a yi mu koma ga Allah Allah ya kubtar da mu ga wannan bala'i mun sha jin abkuwar cututtuka da dama da rufewar iyaka bai hana shigar su ba a cikin ƙasashe rufe iyakokin ƙasa ba shi bane magani maganinsa na ga hannun Allah Allah ya sauke Yan karin magana suna cewa wai sanin hanya ya fi sabko. Abu ne da mutum ya ji yana ta yawo ko ina. Ya kamata ya ɗauka masa mataki. Kenan ya kamata mu gane saboda lafiyar mu ne gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Taro a ranar jiya a Gadasa na kwamitin yaƙi da kula da cutar coronavirus makasudin haka shine na kyautata matakan sa ido a ɓangaren ƙofofin shigowa da kuma sanar da kwamitin halin da ake ciki game da cutar. Ƙarin haske tare da Isufu ya didi mamba na kwamitin a cikin rahoton Anise Karim. Mun samu bincikar kusan mutane dubu uku da da suka shigo ta hanyoyin iyakoki daban-daban. Sannan a cikinsu mutane 40. 43 ne kadai suke da zafin jiki wanda ya hauhawa kuma masassara ce. An ba su magunguna sun warke har an sallame su. Sannan mun buƙaci tallafin sauran abokanin hulɗa musamman jami'an kiwon lafiya na jami'an tsaro don a kula da duka abin da ya shafi bincike na shigowa domin su dafa ma jami'an kiwon lafiya. Sannan mu wayar da kawunan jama'a a bisa matakan tsafta masu garuruwa mun buƙaci su yada labaran domin ɗaukar matakan da ya sau da kafa wajen girmama matakan don rigakafi akan wannan cuta. Fassarar Mutare Muhammadu, sufurin ƙasa da ƙasa ya tsaya yawan 'yan yawon buɗe ido ya rage mashaya da wuraren cin abinci a rufe, ɗakunan hotel ba kowa, munanan abubuwa na da yawa da annobar cutar coronavirus ta janyo. Ƙungiyar yawon buɗe ido ta duniya OMT ta yi kira ga ƙasashe da bankuna da kada su raunata masana'antun yawon buɗe ido. Ƙarin hasken Anafi Suleiman, darakta jana na cibiyar bunƙasa yawon buɗe ido ta ƙasa CNPT a cikin rahoton Jallo Maryam Kenda. lalle wannan ciwo da ta hito kahin ma Nijar ya dauki mataki bangaren da ta shi wuya shine na yawon bude ido tunda in babu balaguro babu kiliyan na otel in babu balaguro babu mai zuwa cin abinci cikin restaurant in babu balaguro babu mai zuwa shakatawa tunda mi an kai kasashen da turist suke hitowa su zo Nijar can ne abun ya fara can ne sun ka fara daukan matakai na rihe kasashen su na hana hita da shiga kenan tunda daga can ne turist mu suke zuwa kenan ba su zo ba akwai otel na nyame wadanda sun yi kwana goma kiliyan guda gare su ko biyu kenan wannan mutum yana da yana biyan wuta yana biyan ruwa yana biyan jangali yana biyan mutanen shi masu aiki yana son ya siyo kayan da yake doko wurin mutane ya biya su duk waɗannan abubuwa ina zai same su tun da babu mai zuwa ciki. Kwamitin kare hakkin ɗan adam na ƙasa CNDH an ce ba a buƙatar a gansa a shekaran jiya ne a ofishin 'yan sanda na pg da ke Yamai, inda CNDH ta je duba halin da mutanen da aka riƙe bayan zanga-zangar 15 ga watan Maris suke ciki. A yau da safe a cikin wata sanarwa, ƙungiyar ta CNDH ta yi Allah wadai da kace London a cikin ta tare da ɗaukar niyyar kai batun gaban kotu. Hamidu Musa, mamba na ƙungiyar CNDH a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. A lokacin da za a kammala tattaunawa da shugabannin kungiyoyin farar hula ne, inda bayan hakan tawagar za ta tattauna da sauran wa'anda aka kama ɗaliban jami'a da wasu sauran mutane. A lokacin nan ne ba zato ba tsammani babban daraktan harabar jami'an tsaron polis na ƙasa gaba da gaba yama shugaban hukumar ƙasa ga kare haƙƙin ɗan adam kalmomi kamar haka zan nanata an bani labarin kun zo da gungun 'yan jarida ina tambayar ku da ku fita maza maza daga nan an ba haka ba zan sa a fidda ba tare da bata lokaci ba karshen nanatawar kenan wannan kalmomi da babban daraktan jami'an tsaron polis ta ƙasa ya yi na nuna sanya tarnaki ga gudanar da aikin hukumar haka zalika ya kasance yin wata barazana da cin mutuncin mambobin hukumar akan suna bisa kan zartar da aikin su. ganin wa'annan ababuwan da suka abu hukumar sai ndh za ta amfani da 'yanci wanda ya dace ta kai kara a gaban hukumar shari'a da ta dace. Devant l'autorité Tuta wani bangare sayan da ashi ɗin na fatan gwamnati ta kafa wani kwamitin bincike domin gano gaskiyar abin da ya faru bayan zanga-zangar eh, tashin hankali ta ranar 15 ga watan Maris din shekara ta 2020 domin gano masu laifi. A cikin wata sanarwa kungiyoyin fararen hula a yau da safe sun buƙaci da a sako mutane da goma sha biyar da aka tsare a nan ofishin 'yan sanda na Fiji. Waɗannan ƙungiyoyi sun nuna alhininsu ga iyalan waɗanda suka mutu a cikin gobarar ta gabati wanda kuma suke ganin dole sai an buɗe wani kwamitin na bincike domin gano gaskiyar lamarin. Mu kungiyoyi na farko muka nuna jin ciwo mu ga wannan kisa na gilla da aka yi wa mutane a marshe ta gabati. Muna kuma saka ta'aziyyar mu ga duka 'yan uwan waɗanda suka rasa mutanensu. kuma muna nuna bakin ciki mu waɗanda suka rasa arzikansu ko kuma da waɗanda suka shikata na biyu muka sa kira da babban murya a buɗa neman cikakken bayani bisa kan wannan abun saboda duk wanda adda hannun shi ciki a yi mishi hukunci kamar yadda doka ta tanada to wannan babban bincike ana yin shi son shi ya yi ingantacce yadda ake so ga namu nazari shine duka wa'anda ya zamana suna da makami lokacin da wannan aikin na aisha ya wakana to si barabus cikinsu akwai minista na cikin gida akwai magajin gari da dukkan wannan jami'an tsaro waɗanda ke iya su ba da umarni cikin wannan abun muka ce to waɗannan mutane ya kamata su ja da baya na uku muke ba da bayani ga 'yan ƙasa su. lalle mutum goma sha biyar aka kame wanda yanzu haka suna cin rike a inda ake ce ma police judicial Maraɗi matattarar fataucin miyagun ƙwayoyi a Nijar cibiyar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Maraɗi ta gabatar a yau da safe ga hukumomin wurin wani mai fafutuka ko in ce wani mai fataucin hodar iblis tare da kuma ledodi na wiwi 45 da aka kama a gidansa. ofisa mamman usman adam jami'in cibiyar reshen maradi ya bayyana wa muhammadu mamman ƙarin haske kan yadda lamarin ya faru Mun sami gano gidan mutunan da ake zargi muka rika kula da shi muna lura da abubuwan da yake yi sai muka yi imani da cewa gida ne inda ake harkokin da ba daidai ba bayan haka sai muka ɗauki matakin dira a gidan a wani lokaci ba tsammani da yake ya sata cikin akwatunan talbijin ya yi zaton yana da wahala mu gano ta amma da yake mun gano cewa akwai akwatunan talbijin da dama sai hakan ya ja hankulan mu muka ɗauki akwati ɗaya muka fasa sai muka gano birgi takwas a ciki sannan muka fasa akwatunan ɗaya bayan ɗaya daya muka gano wasu birgina 45 na cannabis suka tashi jimilla kilogram 43.250 ni dai karon farko kenan da nake ganin cannabis cikin akwatunan television mafi yawa ana amfani da su ne domin boye hodar cocaine ya ce yana sai da birgi ɗaya tsakanin jika 30 zuwa jika 40 idan aka lissafa jika 40 so 45 miliyan 1 da jika 800 kenan 45 ça va faire 1 million 800 000 francs An kaddamar a ranar Asabar a Stade Janar sai Kunce da ke nan birnin mai da gasar wasan kwallon rugubi gasar da ta hada kulob guda biyar masu share kwallon rugubi sun je domin kawo goyon baya ga masu wasa a yan wasan farko ta buɗe fage. amma duk da haka daraktan fasaha na kungiyar kwallon rugby ta ƙasa ya ce akwai yiwuwar a daktar da a gasar dalilin cutar coronavirus abdullahi yakuba a cikin rahoton habibu garba a ranar asabar rana ce ta farko da aka tsara jerin haduwa haduwa ta farko kungiyar toro ce ta kara da kungiyar cosmos ta yantala inda 'yan toro suka ci nasara da ci 29 da nema karawa ta biyu tsakanin kungiyar university da bizon da suka tashi ci goma sha bakwai da nema haɗuwar rana ta biyu a ranar asabar ne da yarda allah amma mawuyacin abu ne ganin yadda duniya take fuskantar cuta wanda watakila kungiyar za ta dakatar da wannan wasar har sai an samu fita dangance da wannan cutar Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Kalangu. Studio Kalangu. Sai rahoton mu na musamman gundumar birnin mai ta zama ta farko bisa gundumomi 47 da ke cikin yankin maraɗi ta fuskar sanya ɗaya mata makaranta a shekara ta 2019. wannan bayan wani taron yankin da ya hada duka masu ruwa da tsaki ta fuskar bangaren karatu a maradi a cewar shugaban kwamitin kula da kalkasa makarantun firamare na mai wannan lambar yabo ta bayyana namijin kokarin da kowa yi a gundumar ma'azu dan maka a cikin rahoton muktar muhammadu kumin din mai ita ta farin cikin duka kumin 47 na region din maradi kenan nan da wajen mu nan wajen sa ya mata lakwal nan kumin din mai ba mu da matsala sai mu ce alhamdulillah Allah saka da alheri me yasa karamar hukumar kuma ya shi ta sami wannan matsayi na farko a cikin dukkan ƙananan hukumomi na jiha. Kwamitin mai ta samu wannan matsayi na farko don kowa ya sa hannun shi. Kaga in ka ɗauka salatin gargajiya sarki ya sa hannun shi kwarai duk rayan da za a yi yana zuwa kuma duk inda za su wakilan shi za su zuwa cikin garuruwa suna waye mutane kai ya sa ya Allah lakwal tambaya da mata. Eh meri duk mai so inda za ta yi duk rangadin za su cikin komin in suka yi suna shan hankali in taro aka yi suna shan hankali na a sa Allah lakwal tambaya da mata. In aka ɗauki inspection shi inspector da kwansa kanshi da mu tana mu da yan inspection ne. Di hitar da za mu cikin lakwal muna shan hankalin uwan yara da a sa lakwal tambaya da mata an kwal. Muna tarurruka kamar wannan abin taro na FCC sai wani ke gama duka lakwalolin lakwal eh, ya tara da ɗaiki da kwai amma muna gama duk wata uku wannan duk an shi sai an sha hankalin mutane da sa ran lakwal tambaya ɗaya mata ta sa eh, lakwal ɗaya mata in wani gare ta eh, kuma Allah sa mutane sun gane in wani ta naharin wanda in ka ga uwayen mu suna gane shine kamar wannan zuwa likita duk wanda ka ce ma addinin mu ma ya ce a sa ɗaya mace lakwal dan in ta zama likita ta kula da ƴar mace macen tana gane na biyu a tallafa mu uwaye wallahi babu kamar ɗaya mata shi ya samu idan uwaye suka yarda suka ba da yaran su lakwal tambaya ɗaya mata har ya samu kai wannan lambuna na cikin rijal ɗin maradi. Darakta ya ya kamata a yi domin ci gaba da wannan kokari. A ci gaba da waye ka ci waye kai bai da yawa. Dole ne kullun kullun ne ba sai an ji nesa ba. Kamar ga misalin na baka na zuwa likita na talham waye. Wannan na sa waye su gane lalle kullun kullun ma ya kamata mu sa mu lakwal tambare diya mata. Amma akwai abubuwan da ya kamata in an sa din akwai sa lakwal mai a barta ta yi. Bai da kyau a kasa yarinya lakwal ta yi shekara ɗaya shekara biyu ka shanye. A barta ta yi a tallafa mata a kama mata a biso da kawa don ta samu tunda tana iya samu idan namiji ke iya samu ya sami aiki mace ma tana samun ta aiki har ma ta yi namijin unhwanin gida. Kenan wannan muna ji hankalin uwaye kan mu diba mini premier yanzu a mu rike dan mu tayin din kuma muna yin shi wannan vraiment muna yin shi eh, kuma insha Allah duka ni na imani da Allah kan commune kan saraki kan inspection kan kumjiyon nan wallahi mu cancanci karin mu insha Allah kuma ai za a da mu samu cigaba wannan aiki to karshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya